Ayar doka mai lamba goma sha biyu ta kundin tsarin mulkin Nijar ce ta ɗora wa gwamnati nauyin baiwa al'umma ƙasar ilimi. To amma sai dai bincike ya yi nuni da cewar harkokin ilimi a Nijar na cikin wani hali na su tsawon shekaru da dama kenan wanda kusan kowace safiya matsalar ilimi sai ƙara kamari take yi fiye da jiya inda batun samun ingantaccen ilimi ke huskantar barazana ga al'ummar ƙasar wanda ƙididdigar jama'ar ƙasar ya ce sun haura miliyan goma sha shida. yawan yaje-yajen aiki batun kasafin kuɗi a fannin ilimi rashin cika alƙawulan da gwamnatin ke ɗaukar malaman makarantu na kaɗan daga cikin ababen da ke kawo wannan fanni tarnaki ko da yake wasu masana a wannan fanni na ganin tarran gini ake zane domin tun lokacin da wasu hukumomin ƙasashen duniya suka ginda wasu sharuɗa ga Nijar yasa harkokin iliminta suka fara taɓarɓarewa. har yanzu muna cikin mulkin mallaka na ilimi tattalin tarbiyya a ƙasarmu har yanzu muna cikin danniya saboda har yanzu faransa bata sake mu ba bata yayi mu bisa ga wato mu yi zamani bisa ga ɗuwawai mu mu tashi mu ta bisa kahon mu idan ya kasance gwamnati ta yi bisa kan wannan abubuwa da kasashen turai suke shana mana musamman bankin duniya da FPME to kaga wannan babban matsala ce cikin ƙasa da take ikirari wadda take sai da talauci a kasashen duniya don ta samu abinci irin jamhuriyar Nijar. bincike ya yi nuni da cewar yarda da waɗannan halayya su suka sa gwamnatocin da suka shuɗe fara ja baya a fannin ilimi tare da rage kaso da tallafin da suke bayawa wannan fanni abin da ya sa yawan bukatoci suka lumka kana kuma hakan ya tilasta wa gwamnatin rage daukar malaman dindindin a guraben aiki tare da maye gurbin su da yan kwangila wanda yanzu haka su suka mamaye fiye da kashi 80 cikin 100 na malaman da ke koyarwa a makarantun bokon Nijar yawan yan kwanta ragen da ya sa kusan kowane lokaci suke barazana ko kuma suke shiga yajin aiki sakamakon rashin cika alkawullan gwamnati na shafe masa hawaye malamin kai la Halidu jigo ne a cikin waɗannan ƙungiyoyi. Gwamnati ya ɗauki alƙawli cewa za a ɗauki 'yan kwantaragi a sasu kike aikin dindindin na kenan wannan hal yanzu ba a ƙare shi ba. Eh, shugabannin ko yanke Prime Minister da kanshi ya ɗauki alƙawli cewa tun shekaran da ya huke za a ba duk makar eh, mushanin local wannan allowance din nan ba ba da shi ba. Akwai wannan green giri in nan shine eh, kuna tuni kwanakin bayan nan gwamnati yayi mu wayansu ma'aikata kare kare yayi wayansu giri mun kace in dai akwai gaskiya ma'aikatan da ke wajen eh, makarantar boko mushannu lokol su yi kamata a yi magiri su san ne ake nan gai ya yake ai tunda su ne busu da albashi da zai sa su yi aikin su yanda ya kamata busu da albashi da zai sa in su sun je ritaya kar su sha wahala wannan giri in nan ma gwamnati ya dauki niyyar kewa za a duba a ga yanda za a yi girin nan kun ga ba a yi wannan giri in nan eh na ukun shine ne eh, kwanakin bayan nan muke muku an yi wayansu kari-kari inda an ka yi kari biskan alawus in eh, lojiman kamar yadda ake kiran shi indemnity de lojiman an yi eh, kebe wata sabuwar alawus da ake kira indemnity de transport dan ka ba duk sauran ma'aikatan gwamnati ba ba in kwantaraje ba waɗannan alƙawulla sun zo sun tarar da wasu alƙawullan da dama da gwamnatin ta yi cikin su kuwa har da ɗauke ɗawainiyar yara ga uwayensu na karatu tun daga aifuwarsu har zuwa shekaru goma sha shida abinda suka baiwa malaman makarantun damar yin ja'in ja da gwamnati kenan kusan kowane lokaci wanda hakan ya sa ofishin ministan ilimi ke ganin rashin dangana ce kawai ke ga malaman a cikin wasu matsalolin da kulba daɗe sai an magance su. Malam Abdu Kawu mashawarci ne a fadar ministan harkokin ilimi a jamhuriyar Nijar. Babu wanda bai ba imanin akwai matsaloli kuma ba kaɗan ba duk inda ka taɓa harkar lakwal ko problem ne. Lakwal nan ko ba a yi yajin aiki. tana cikin mugun matsayi tana cikin mugun hali balle in aka yi wannan kenan ya dace yanzu mu san matakan da zan mu ɗauka a tsaye da waya ja aiki a san abin da ya kamata a yi saboda gobe in abu ya zama na jama'a ne ko bai yiwuwa a ce babu matsala in ku akwai matsala ko abin da ya dace a zamna a tantamna an yi abin da aka yi kuma ana cikin yin abin da ya kamata a yi me ba a iya yin komi yanzu yanzu kamar yadda suke tsammanin nan to ko yaya iyayen yara suke ji a cikin wannan kikikaka ba makarantar boko wadda dai ta shaye gwamnati a Nijar babu ta saboda matsalolin sun yi yawa na ɗai ga yajin aiki kullum mushanni na ta na biyu kuma muna da matsala da su masu karantar da yaran mu da mushanni ƙwararri wanda za su ba mu ilimin boko kuma ga yajin aiki yanzu dai mu vraiment ɗiyanmu na cikin matsala dole ne su karanta yaran mu abin ya ishe mu mu ne ma za mu tashi mu kwadi bacin mu tun abin ya ishe mu yanzu hakan dai hankali ya karkata kan tunanin samun mafita da maslaha akan wannan matsala malam kasim isa jigo ne a cikin kungiyoyin da ke sa ido kan fannin tarbiyya a nijar ba ƙasar da za ta ci gaba idan ba an samu ilimi ba in ana so nijar ta ci gaba mu fita cikin sai na kutalkin nan a bar mu mu tsayar da siyasa ta tafi da ilimi da tarbiyya a mu ba za mu tsashe ta ba sai mun samu masu iko wanda su iya su tsaye su dubi faransa su ce mata mun fanshi kanun bisa ga ilimi shine ba za mu yarda ba kuna sa muna ɗauki kuɗaɗen mu muna sa su bisa ga hanyoyi wanda ba su bane ba yan makaranta na zanga-zanga a ba su kaza ana zance a soyo littattafai ana zance a soyo biro a soyo duka ba a ba a gine-gine ba amma ka kuɗi za a ta sa su ga hanyoyi na banza. alhaji mustapha kadi jigo ne a cikin ƙungiyoyin fararen hular nijar wanne suka sha jagorancin tattaunawa tsakankanin malaman makarantun boko da gwamnati na ganin cewa warware matsalolin harkokin ilimi a nijar nan take abin zai yi wuya. wato matsalolin makarantun boko ba kaɗan ba ne cewa da kawa da nan take ko nan zuwa shekara ɗaya ko nan zuwa shekara biyu a manta da su akwai wuya akwai wuya domin a yau idan kun ɗauki kawai 'yan kwantaragi sun yi 'yan makarantar boko ma yawa to kenan idan duka 'yan kwantaragi nan ba a sanya su ba cikin hanya aikin makaranta muna da matsaloli babu kayan karanta suwa babu kuɗin ba 'yan makaranta babu kuɗin zuwa examen yana da wuya. Mama mama iliya in fama a la post kise sai manami da maraji. Kafin wannan lokaci dai hankalin iyayen yara da ma na ɗalibai ya karkata ga masu ruwa da tsaki a fannin ilimin boko domin samun hanyoyin da suka cancanta saboda kyautata makomar gobe ga su yaran da suke tagalniya kusan kowace rana daga gidajensu zuwa makarantun boko. Abdullahi Mamman Ahmadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai